أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة مسلمين roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ta tsara kyawawan ayyukan mu alkhairi da fara kurakuran mu da zunuban mu da taikawan mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufe mana asiri da muke shiga muka fito duniya da lahira bayan da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kafin da mu yazo lahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau rana ta 27 ga wannan wata na Ramadana na wannan shekara ta Hijiriya 1443 a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa Allah ubangiji ya kafa mana ina nan dai a suratul isra'i za mu tashi izinin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 29 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنكك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا نعم آية من البركة ɗaukacin sarki yana nuna da tsarin ciyarwa idan za ka yi sadaka ko za ka yi kyauta ko za ka yi wani aikin alkhairi wanda ake yin shi da dukiya Allah cikin sarki ba yanda ya shiryar da musulmi ya shiryar da mumini da ce wala ta da aliyataka maghlulatan ila unuqika Ya sauka sarki yake ka ya damke hannayenka da dinka Allah ya baka ka damke ka rike ka so mai kauro hannayenka maglulatan ikunu kan mutumin da ɗaura hannayensa da wuyan shi aka haɗa su a wuyan shi aka kore haka ba yanda za a yi ya ɗauko wani abu ya bayar ana maɗaukacin sarki ya kasance mai kauro da wannan ba yadda ba ɗaure mutum sai ɗaure hannayen shi ta baya a haɗa da wuya haka da rike ba wai baya za a daura hannayen ba Allah ce khuzuhu wa gulluhu thumma al-bahira qalluhu thumma fi silsilatin dar'uha 70 shine mutum hannayen mutum ko a sarka ta a wuyan shi ko a daure ko a a cikin to bi ma'ana mai kauro da mai danko danke hanya wanda baya sanu baya ciyarwa baya bayarwa ba a amfani da kuwansa don hakan ya kanta shi Allah yake dan Allah ya yalwata maka ya baka to karka to mai kauro ci, da wani baya samun alherin ko banka ko alherin ka da abokan gidi ya baka. Sai ya ce wa su a kullum albasi, kuma in ka su bayarwa, ka daina sakewa kuma cika, cika ka rika bayarwa, a'a, ka rika balansi, ka in ta tsaki. Kai da gamtse ba da watsar jikin. Sai mutum dole ya barwa akwai iyalai akwai yara akwai hima akwai ne idan za a bayar ya zama to baina zalika Allah ya yaba mu irin waɗannan mutanen cikin suratu al-furqan alladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqsuru kana baina zalika awama wanda idan suka cewa in ji ba su da hannun gaba ɗaya amma ba su damtsewa suna tsakatsaki kuɗi da gaba ɗaya ta bayar tana da iyali ba zai ciyar da ba zai musu jigila ba zai kufatar da su ba zai biya musu bukatu tana da yara waɗansu suna karatu waɗansu suna su waɗansu suna firamare za su za su za su yi sutura yana nan sau Allah ya ce duka watsar duka watsar domin ya luka kai dafan su ka ɗauko su ka a wuya da su ne aka fi ka bai ka gobe ki khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli Allah ce ba fi fi cin ku ne wanda ke wa iyalanka wanda ce ni na fi ku kyautata wa iyalaina saboda haka ni ne ba fi fi a cikin ku a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shi kada kan kowace albarka da daraja abu Allah ce wanda za ka ɗauko ka sa a bakin iyalin ka ci noman da za ka ɗauko ka sa a bakin iyalin ka ci ƴaƴan ka ci kowace albarka kowace zo Allah kalkula ya ce afimha idza ta'imta hakki ne ka ciyar da iyalin ka kan ka ciyar yana daga cikin abin da ake karanta a yayin ɗaura aure. Za a ɗaura aure, kafin a yi fatiha ba a ci da ki da sha da sutura da wajen zama da lafiya da ilimi da ilmantarwa da kula da kaba duka yanzu sun taso da kan iyaye sun dawo kan waye sun dawo kan miji nan kake fara karanta mata wato haƙoƙi da tsaya a wuyansa based on wannan ne ya ɗaura aure kan ayoyi ayi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine Allah ya suna ko ko da bayarwa ta hannun ka kada ku ku da tsabar rowa tare da tamkewa ba ta an gane ko Allah ma ya ji ki za ka zaman ko da baya kuma maluma abun zargi mahsuran wato wanda bai da wani abu duka ga kuma ta ka tana neman taimako kai ma ciki za a kai iyali da tana da ke kafin jika jinka kuma so zargi a gida don me ka bayar duka don me ba a da shi ga yara a zaune a gida ba in makaranta ba a da za a ce ba su ba ba kaza ba sai ka ji ka zama abin zargi karshen da kuma sai ka zama to sai bayan su ta dabar da ya kanta akwai hadisi ta da cikin sabai ina jin Jabir Abdullahi ne ko kowane sahabi ne ya zo yana wasiya yana wasiya a ɗaya daga cikin sahabai ne manta sunan shi ha Muhammad bin Asim kaga yana wasiya wa annabi ya ce ya Rasulullahi ni mutum ne yanda ta sani yanda ta sani mai dukiya rumalin ni mutum ne mai dukiya mai arziki wala ya rismi illa na tuye ba mai gado na sai ta kwaya ɗaya talbin da an kan ce ya ce mai gado na ya ya ce ba Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi wa zan wasiya da rabin dukiya ta da ɗaya dukiya ta da Allah ya ce a'a ya ce to zan yi wasiya da rabin dukiya ta da ɗaya da ita wasu Allah ta kale ce a'a ya yawa ya ce ya rasu kuma zai kasa dukiya ta kashi uku in ba da biyu kun ba da kashi biyu ya ce ya yawa ya ce su zai wace in ba da kashi ɗaya cikin uku kan sa ta dukiya ta wato Allah ce wa tulutu wa tulutu kashi ban sa anyway shi ya ɗan yawa amma dai a jihar a gani ya tafi da dukiya da Allah ya hana ba da rabi ba Allah ya hana ya ba da tuta din dukiyan da Allah ya hana to zai ba da one third kashi ɗaya bisa uku dukiyan shi ma manzo Allah sai ya kada ya shiru ya jingira ya jingira ya fito ba dai ya yi ba to a haka kuma ba Allah ce an za a wara ta agniya a khairul laka min an tabahum alatan mutu ka bar iyalanka da ƴaƴanka cikin yalwa da asuwa da wani abu a hannu ya fi maka alkhairi ka mutu ka bar su babu komai a tsiyace su zo suka yawon baraci baraci suna miƙa wa mutane hannu suna miƙa mutane hannu musulunci da ya nuna kamanto dai in between kamanto mai balancing ba ka zarce ka hana ba idan ba ake kawa duka ba suna fata an gane su la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsuta kull al-basti فتقعد قدوما محصورة هذا أن كان آية لأنه إن الله يبسط الرزق Allah shi ne mai yalwata arziki mai sha'u ga wanda yake su cikin bayinsa. wato in kai ta kaman ka rowa ne ba za ka bayar kuɗin ka ba na sadaka ba ne kuɗin ka ba ba ne kuɗin ka ba na addini ba ne kuɗin ka ba mutane ba ne da uwa da dangi da menene kuɗin ka ba wannan ba ne tana hana mutane da su suna da bukatar ka hana ya ce ko ina so ni Allah sani ne mai azurtawa ni ne mai azurtawa ni ne mai yalwata wataƙila wanda ka hana a yau gobe ya zama so ya yi Allah ya yalwata shi Allah ya buɗe masa yalwata masa in Allah ce in Allah ya rizqi Allah shi ke wato a yalwata arziki ga wanda yake so cikin mutane wa ya qadiru haka ko shi ke kai kama waɗansu da haka kar wani ya yi hasada ma wani kar wani ya yi ma wani hasada shi Allah ya buɗa maka arzikinsa yana da yawa baya misalta wanda kuma Allah ya kana shi bai kai wancan ba wanda kuma Allah ya taƙaita nashi sai an fi da yau za a kala ko abin da za a ci a a shi in an ci babu na gwamnati ma sai an fita wani kuma nashi progress ya haka da ya bashi tsaki wani kuma Allah ya yalwata mutane ta babu iyaka ake ni na yi wannan aikin ni na yi wannan rabon ni na ba wa kowa Abin da ya zo hannunka ni na ka ja ka in ji har wanda Allah ya taƙaitawa ya riƙa hasan wanda Allah ya yalwatawa har wanda yake tsakataki ya riƙa rena wanda yake kusa da shi wanda Allah ya taƙaitawa kuma ya daina sa ido kuma da a can sama da shi wala ta kuma nauma ku sallallahu bihi ba'dakum ala ba'dil rijali nasibun mimma tasabu walin nisa'i nasibun mimma tasabba wa tabu min fadlillah kace kar mutum ya rika sa'id a kan Allah ya ta wani jiki ko ma mata su sa'id a kan abin da Allah ya ta mazaje da shi kuma da su ya ce idan su ma ba su daina sa rai ta ido kan wani a cikin da fifi ka wani sai da su Allah shi ji ni dai rabon duk wanda zai nema ya roƙe ni ya nema ya gare ni abu ba ya kulla cikin kullaci shi domin dan uwan shi na ba shi ya azuka kan shi ce ni nayi rabon ni da hashi idan kullaci wani sai da hasada sun gwina da ana kaza nuna wa Allah bai san abin da yake da domin su kama wancan wannan ita ce hasada kuma ita ce hasan ko za ka samu a society a maraya a zartacewa abubuwan su da kasuwa da an kuma abu sai a fara kai su ka wajen boka da kumbo a lalata shi yana da wani kumfani a lalata kumfani yana samun dukiya a lalata shi yana aikin wani kwakwa a ce a ɗaro a lalata shi su ke fitowa za ta samu a cikin rayuwa wani rayuwarsa kawai a lalata abin da zai kamawa ne a lalata na wancan a kama wancan ciwo a tsunar da wancan a lalata da kashi a haukata shi aikin shi kenan shi kawai haukata wannan a lalata wannan a fata jikin wannan a al'umma suke rayuwa wani sa'i da ta buɗe ƙatotin shago ko ƙatotin kusuranta wanda al'umma matasa ɗari za su amfana su ci abinci a ƙarƙashi to za ka samu shi wani zai ga wannan yawan al'umma da suke amfana ba? shi bai ya wayi gari kawai a lalata wannan masana'anta a lalata ko wanda zan ka ya gudanar masa da wannan wajen manaja a general zafa manaja kawai ina ta an gane ko da ya kula da wannan wajen shi aiki shi ya je wajen bokaye wai a toshi ka kai mai shagon ko kai mai waje wai a toshi bakinka ko a cire tunanin waje da kwakwalwanka ka na biyo ta waje ba ka na lissafa wajen ba a cikin ba menene zuciyarka shi kokarin da yake kenan sai a cire maka tunanin waje ya mallaka ko kuma wai a a toshe bakin kawai duk ya ci kawai kada ka yi lafiya Allah ka tsara ka kina su shiga arziki da samu domin kansa ya yi sana'a yana biyan shi yana cikin da iyalansa ya samu wajen rufin asiri a a shi ya raba ka da wajen wai kuma raba ka da wajen wannan ba kashi ne kashi ne da bokanci kashi ne da banci, ba da makami ba ta ne ko za ta karar Allah maɗaukakin sarki ke shi yake yalwata arziki da wanda ya so ya kai tashi da wanda ya so Allah duk wanda ta ya bawa da yawa akwai hikima wanda ta ya ba shi tsakatsaki akwai hikima wanda da an tsakai samar da din shi ma Allah haka din shi ke alkhairi hikiman tana a wajen Allah da ya tsaka da masa da fasa in ka ka ne ko wannan idan aka buɗa masa to wata aya ce a cikin gara a bashi ya rika samowa a leda kullum yana zuwa yana kira alherin ku kenan da shi Shi ne mafi alherin rayuwa da shi kenan Allah ubin ya mana muwafaqa ana ce innahu kana lallai shi Allah ne da yake raba arziki ya yalwata wanda yake so ya taƙaita ma wanda yake so din nan kana bi ibadihi qadiran ya fi kowa kwarewa wajen sanin bayinsa Allah ya fi kowa kwarewa wajen sanin wani din nan me yasa na bashi da yawa wani din nan me yasa na ta aiki ba wani din nan ya bashi ta tsaki na fi ku sosai kwararre ne ne wajen sanin halin bayin da halitta na fi ku kwarewa wajen kuɗin maslahan da ta ce da alaƙa, Mr A da Mr. B da Mr. C na fi kowa sanin dalilin da ta ce da injala ni kurarre ne ni kurarre ne da duk kuma ina kallon abin da kowa yake yi a cikin da yake wannan da ta fita a macice macice ce abin ne a karya shi a lalata shi a da abin da ya ci kira mutum da ya ci tafsiran ya ci don kowa shi ma mashirin da yake ta fara shi yana mai alfahari yana rukurkin shi Allah ci tafsiran ne ma ina kallon abin da wani yake kallon abin da kuke ina kallo in ji subhanahu wa ta'ala da an gane ko to wannan shine to yanzu za a zo wata matsala kuma wanda ake ganin shi kyauci ne ke bukata shi ya dace a zartar da ita kuma bai dace ba sai Allah yake ne ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الله مرة تسيتي لا تقتلوا أولادكم هذا يدك كشكاكا وكشي حيفا خشية إملاك سبب الصورون تلوتي سبب الصورون تلوتي لكن نحن نرزقهم ni Allah ni nike azurta 'ya'yan naku ba ku ne ku azurka su dan wa ku hatta ku iyayen 'ya'yan da kuka haifi 'ya'yan. ko ma ba ku ne kuke iya ciyar da kanku ni nike ciyar da ku ba dabaran ku kare ta azurta wanda ni nike azurta ku So ta ya za a yi kuma don ɗansa ya zo duniya da sai a kashe shi sai a yi terminating haihuwan mutum ko kuma a abin a kai allura kawai ko a mace ta haihu akwai kashe ƴaƴan direct akwai indirect kashe kayan direct shi ne ga larabawa suke ƴaƴa sun yawa sun menene sai mutum a ci a kashe yaro saboda tsoron talauci ko kuma zo a zubar da ciki a zubar da ciki a yi allura yaro ya ji ma an hura rai a je a yi allura a yi menene ga an ji ana canza tsaya eh, eh, ko kuma ana zaro ta ana zaro ta irin likitoci su zuwa jiki ko kuma wani ma ya je ya kayi allurai kawai a ce a juya mahaifan an samu yaka uku shi kenan da wanda sana'a ban da zai ta kawai zai yi kaza ana da tabbacin cewa Allah ya maka alƙawari za ta dawama a rashin da mutu kuma ai yana farawa da rashin ne ko a nan can tsakiya Allah ya da Allah ta ce bunka ta mata ta kai ka yanke hukunci akan Allah da take koye da kanta ita kada a yi ta kada a yanke kada a kashe kada a ci kada a zubar da a watsar kada a ci haihuwa kashe shi domin tsoron wato talauci to Allah sallallahu alaihi wa sallam da nuna cewa ita da manyan manyan zubai an tura wala da ka ta an tsama ma'aka kashi ɗanka bai tso saboda tsoron har ya zo duniya da ni kuma hannun shi cikin kwanon abinci ka yi cikin shi ka ta tsara a kashe shi saboda ƙwaryan tuwon ka kai kaɗai kake so ka kashe saboda karya su duniya shi baya mi kan hannun shi zai ci Allah sallallahu alaihi wasallam yana da manyan manyan zunubai ka ba'irai da kake kanka saboda tsoron karya zo duniya ci abinci tare da kai yayi tarayya da kai a ƙwaryan abincinka Allah ya ce sam na nahnu nasuqun da ta su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana nan arba'un hadisi yace inna ahadakum يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما مؤقتا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بسبع كلمات برزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. الاحاديث Allah yana tara halittar ɗayanku a cikin mahaifiyarsa yana ruwan maniyi da kwana arba'in bayan kwana arba'in ya koma gudan jini kwana arba'in bayan wannan ya koma tsoka kwana arba'in an arba'in arba'in sau nawa a an samu wata nawa wata hudu kenan duk inda ya kai wata hudu a ciki ya kai a hura matsayi sai ya ci kai in ji Allah suna yursa ilaihi malaku sai a tura mala'ika da cikin mahaifan yan fihi ruha ya je ya hura ya buta matsayi ya buta matsayi ya hura matsayi yanzu ya zama to halitta mai rai ina hura matsayi nan wani arba kalimatin nan ta ci za a rubuta masa abubuwa guda hudu farko menene ya riski za a rubuta masa duk arzikin da zai a duniya sun yana cikin mahaifiyarsa duk irin arzikin da zai a duniya sai a rubuta masa ga ai arziki ne mutum yake fara kawo a duniya to shine farkon abin da aka rubutu ta dalilin arziki ake cika ta dalilin arziki arziki ake dafin ake gawa da mutane dalilin a yi arziki ne a yankin da ke shirka dalilin za a yi arziki ne a ke neman mulki a je a yi shirka a je gun bokaye a zauna dalilin sai an zama to masu cikin an zama to arziki a buɗe albartu a ce a cire ita a ce kwakuleti a ce kwakuleti za a ce shiga kungiyar asiri da tafi da menene duka don a yi cikin ne to shi yasa sai ya zama shi ne abun farko da za a rubuta maka a cikin mahaifiyarka Allah ya lamun arziki da problem sun kana cikin mahaifiyarka nan ajaluhu a rubuta abin da zai zama to ajalinka sun kana cikin mahaifiyarka da rubuta ga ajalinka ga abin da zai kashe ka don a nuna bayan arziki a mutuwa har da ni ka ta san ciki kuma a rubuta maka irin aiki da za ka yi a duniya irin aiki da za ka yi a duniya kai dan ne kai dan ne kai menene menene da da cire masha a kai mutumin kirki da mai kanta mai kusa da abin komai za a rubuta irin aiki da za ka yi a rayuwar ta duniya sannan kuma wata kiyon hausa sa'idu na hudu ka kai dan aljanna ne ko dan wuta ne kun anan za a rubuta a cikin mahaifiyarka Kun anan za a rubuta ya sabu Allah kun salatu shi kuma ya amal bi amali ahalin nari وما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إن أهلكم ليعمل بعمل أهل الجنة كما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها قال لك تقول هيك شيسا أبقى mahaifiya an rubuta wani ɗan aljanna ne wani ɗan wuta ne. Ka duniya haka mutum ɗayan ku yana aikin yan wuta yana aikin yan wuta ba da masha da kita da mene da mene sai ya zo dab da mutuwa ya shiga wuta sai wancan rubutun da aka yi cewa ɗan aljanna ne a cikin mahaifiyansa sai ya rigaya daimini ɗin sai ya canza a wannan daimini turaren lokaci sai ya dama ayyukan shi na ɗan aljanna sai ya kasuwanci a cikin da aka rubuta a cikin mahaifiyarsa sai ka ya mutu a kan aljanna sai kuma zai kama ayyukan kan aljanna kuma yanda ake gani yana yi yana yi yana ya ji na masu ya ji na kaza ya ji na kaza a jai minit dab da rasuwarsa sai ka ya ci wata harka kuma irin na ɗan wuta da littafin shi can da yake haifiyar rubutun da aka yi ya riga ya cewa shi ɗan wuta ne sai ya canza a wannan kurarren lokaci ya yi ayyukan yan wuta ya mutu kuma an an tada shi a kai an tada shi a kai da yaro rufe na asiri mutum zai kira sabbin yana aiki dukkan janna sai dabban mutuwan shi duk bai wuce wata da ya canza within wannan wata ɗayan cikin wata ɗayan ne kawai ya yi ayyukan da sa'a ya mutu a kai sai ya tashi a kan menene a ɗan wuta ba a lura da wai majoritin abinda an shekara saba'in ya yi kuma a shekara a wata ɗaya ya yi yanzu yanzu cikin minti cikin zai iya kuka da shirka a iya musulunci Ta haka ba a minti ɗaya zai iya kuka kalmar da shirka saboda haka dalilin ya kaga ya canza kawai ya mutu ya canza shi ake cewa ana yi da ƙarshen aikin mutum ne abinda ya cika a kai ba sakon shi ba ta ba haushe ya cika da sakon mu yayi ne ba cika da imani mai farko mai farko ne ko ne farko mai kyau da ƙarshen aji lura da shi Allah wani ya kasa da ƙarshen mu mutum ya bar kaya za ka ji kusan su suna ta ce wace ce ya mutum ta ya za a yi a yi aure a yi a kare ka yi ka za ta yi saman toka za su saman toka ta ya za a yi ka za ka samu dole in ji wani yana ta idan mutum ya yi aure ɗaya biyu bai da ya rubuta dole zai yi kuma ke sai kana da shi sai kana da shi sai ka zo kai kana da halin kai ne don ya auro mata hudu ga yara ko shi ta haifi ƴaƴa gobe ƴaƴa gobe ka dauka sai Allah ya jarabce ka haika talauce ko ta kwata ba ta da shi yanzu ya za a yi da yara a irin waɗannan masu amma masu suka masu suka masu suka su kullum suna ganin shi talaka zai arziki ba saboda auren da rikima ne tara yaran da rikima ne saboda shi Allah ya ce ya shi a kowa arzikinsa ni na ga mutumin da ya haifi 'ya'ya goma bai da komai da ya rikita wainansu na ƙarshen ɗan autar da ɗansa ya azurta ya zo ya biga gidan ya gyara musu gida ya yalwata tasu ya kai yayyunsa haji ya musu kowa da komai don Allah ba ya kira gani ɗan autan ba ne Allah shiga arziki a kuma ce ya samu ɗan autan ne to da an ci kawai biyun nan ko ukun nan na farko sun isa an juya mahaifa to kana zaune da talauci da talakawan har abu ya kai amma kamar wa aka ikonsa maybe a na uku ne ko a na hudu ko na biyar ko na a goma ne Allah zai kawo warware matsalolin kin a tsari shi mutane nawa ne ba a jasan su ba su da shi ɗin Allah ya ta musu albarkacin ƴaƴan da yi ɗan aukan ba ɗan aukan ba ka gani a an yanke an daɗa kuma a tsoron talauci aka ce a cire bakwai ba da tuna ta cire mai arziki ba ciki kai ma ina ji da iyayen su kuma da haka da ba ta baki a duniya ba kai ma an yanke ka ka zo duniya ba a an yanke ka ka zo duniya ba to sai ku duba iyaye da kakanni lokacin galiban arewa za ka samu in ka tashi za ka gida ne wanda yake da gamo galiban iyaye mata uku mata hudu uku biyu, biyu wani samu menene suna wani kasar rake yake wani noma wani jima wani canza doya wani kawo goro da kurmi da shi ne wani aiki bawa yake da shi ne kuma da kyar cikin ƴaƴan da ba samu ɗan ko ɓarawo ko wani wanda zai ta gari a daɗin yadda ake a iyaye da kakanni babu babu zancen ka ji an fashi yana mamaki za mu ji noman aka rike amma yanzu a rika alakantar da zuba tarbiyya da yara da menene wai da cewa ai an tara yara ne da yawa an kasa ciyar da su shine suka shirya sun kasa aiki su nema taliban an kasa samu sannan irin tarbiyyar da suke hannun mutane yanzu da irin abubuwan da suka zo na koyar da taci taci koyar da kusa koyar da suna aljihun yaro yana yawo da su har yanzu su kashe ne kawai a sani a kashe kawai ba neman ba ne aka sani a neman ba ne aka sani ana shi haka shi wannan shi shi ɗan tafsiri ko a karatu aka da yaro ya tashi shekaran shi a cikin a haifinsa bai taɓa nema wa kansu ko bukuku yawanci iyayen ne kawai su musu da wadata tun da ya tashi makaranta ne bodin su bodin su bodin su boarding school har yaje UK har yaje USA yaje America cikin hostel sai dai a biya masa sai dai a yi masa komai a biya ina cikin ya dawo kuma in ya ta sai dai ya zo hutu yana kwanci a gida sai dai ya yi wanka ya kan hau ta ya jikin abokanai akwai kuka a gida akwai mai tafi abinci akwai mai abin da nan har ya kuma har ya yi ne shi kashewa kawai ya sani mai hidima ne kawai ya sani amma ba a shi bai kashe nema ba da a bashi da a bashi to kana jin da ya kai shekara arba'in ko shekara talatin a haka ran mahaifin shi ya rasu duki da bar mai gani zai iya juyawa a mai tirenin ba sai dai ya murkushe kawai da sai da wani bakirin fili ya hau kan kawai ya kai kan shi da bokanansa murkushewa ya sani shi kawai ya sani bai san neman ba bai kane mu sai ka ga matan shi da yara biyu ko ka bari ko wallahi wallahi sai ya kai sai ya cinye tarori na miliyan 500 a shekara uku ko da bai saba da investment ba saba da shi ba a sa shi a layin ba jin daɗi aka nuna mai kashewa kawai aka nuna mai abinci da kawa ake motar matuƙa shi ake kawai an sayi mota Jiya da yake ciki gina mai aka yi komishin ɗin shi aka yi hatta idan sun sa abinan hatta su electronic da komai samu aka yi an tashi shi ne kawai da shi an da wuri an masa kaza bai san komai yake an mutum ne in an aure mahazu a cikin wani ya ba shi mota wani ya ba da mota wani ya ba da katon gol wani ya ba da dukkan abin da ya tafi bai taɓa wahala wajen neman ba iyayen da suke wahala wajen neman kuma kashe waye sani da shi sa in iyaye su rasu ya kaga abubuwa sun gagara ya kaga yaro da aka kashe maka dan wani ne suka rika mamaki yana neman dubu biyu a hannunka yana neman dubu biyu a hannunka ba za ka gani ba ka bani sam a rika kuma musulunci ya yadda mutum ya zauna da yaro har ya girma bai san wata ɗabi'a hannu karatun da zai samu yana da wata kaba a hannu ta tsare mata ya iya mata ina wani ina da wani rabul a kano ne sai da daga clip yana shayi kukura kukura eh a lokacin da ya ce na amun kwai da indomi amun ci kwafi daya ya fifita ya haka ya wannan albarkar albarkan da yake samu jirgin kansa kusan ya fi wancan kusan ya fi wancan abun shakawa ne ta tashi aiki zo a ga kuna kana kuna kana ɗinka kaya ga su a rarrasu kana nuna kai abun sha'awa ne manyan manyan da suka suna da sana'ar da suke kuna a tarbiyyantar da yara a kan sana'a da su a kan sana'a sai saba karɓi cikin nan ran da babu uba komai ya lalace fa Kana za a shiga sosai ki Kana za a samu ubangiji ya samu dace ɗan mutum saba tanɗe da ana gani ana ji an ɗauki su a mota a har gida har gida har gida ana gani kan wani kira shi da aka musu ice cream ko a ci bobo ko za a ci wani kifi za a ji a ci cikin da ake kiran kawar ba akwai wani hancin da ake dan sayarwa a cikin duba wallahi kayan mutum ya karfi gida da a ci ani cikin harkar nan ya su farkaci ya su farkaci farkaci za yaro a kan ya kore hannu ba da dai wa kanshi sai kare matsalar hannun shi a kan shi kanana ko su ji wani kan wani an tarci kaɗe zai musu da izinin Allah zai musu shi kana daga cikin tafiya da ba na kai su ce kullum ƴaƴan kai ka da za ta rawai su ba ba ke kullum an ji shakun kwamfuta a rika kai su asibiti ana gazawa da su a bara su lafiya ga wajen su zo ku gani yaran sai su rage buri wani sai a kasu mota a cikin kularta dan ina ha to ko kuma al-akhirah ai dubai cikin on cikin alƙaƙe wajen abin da za a ce a ce an gina an huta an ɗan zauna an cike cikin kaka shi ke na kullum inda ake nuna musu kenan kullum inda ake nuna musu da sai a ci wannan cikin Allah bai haramta ba amma a haɗa da abin da zai tunatar da su gobe da na iya tantawa kan kuma su kuma waɗannan mai muke kiran su ɗan gudun hijira IGP nuna musu ne da ta shiga ta shiga ba su kyau ɗakin ta ba su ta shiga amma ga rayuwar yadda ta juya da ake jefa musu yan lafiya da sabon mai abin nan don rayuwa ta dawo da mutum a rika tuna irin wannan ina fata an gane shi ba shi samun nufin da ce wani sa'i idan a jika ma yara garin kwaci a gida a ci abin da ya samu kenan gidan alhaji wani wai gari aka yi a gida ke ya kaushe nu ina ni ina ta da domu an sa ta sassalci an dan hannu ni'ima ba ta da wani a tuna musu sauraye yau in wannan ne gobe wannan wayo in wannan ne gobe wannan ko ma wata rana a yi shi kawai da jaman ta kawai da yaji kar a samiya eh Allah ta ta iyayen mu sun ta mana ne amma training ne training ne duk a rike nuna ma yara rayuwa abin ya samu cika da imani Kula ce kuka hun a ta kashe ƴaƴanka ko za ka kashe haihuwa. Kashe ƴaƴanka sometimes koyayen da suke mahaifa can koyayen da suke mahaifa can su ne a sa musu sinadari na allura da narkar da su buɗe shi ne ka kashi kashi kada su sake haihuwa wanda ke yin ake kana kashi an kabira kuskure ne mai girma kuskure ne mai girma yara rahama ne yawan su kuma ne ka zo Allah zai kuwa ya taso wani ta ina aiki ta kace ya abubuwa su kake samun mutum da cikin da fara ya zai ya zai ya za a yi a kuka ne ta sa'i da sai sai sai mutum ya shiga wahala yake samun mutum kamar fita da yawan na yau muke alfahari ko ko a duk da ke ku bari kawai ku kokori o in kano su zo ta a su ba dubu ba bai iko ma bace nan da kwato ahili ne Ina da Kaduna ne da nan da Naiji ne kawai bari ku gani ka a sako yadda da ai wani hoto wani zaki wai Qur'an Kano ne yake kawowa ya murkushe su kuma sai alfari ba kuma sai alfari kuma sai alfari kuma sai mana muwafaka Allah ya dauki kin sace ki so ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا نعم Allah maɗaukaki sarki ga wata doka ya ce wala ta rabu zina kada ku yadda ku kusanci zina. Kusantan zina da kada ku yadda ku kusanci dukkan abubuwan da za su lidin ɗinku za su tura ku jagorance ku don aikata zina. Kada ku yadda ku kusanci Ina ji idan ka cikin suratun Nur aya ta talatin zuwa talatin da uku ne nake ji kullum na da gudu min abtarihim da ya hazo furujahu dalika khairu na hunko ha ya mumunai da gudu min abtarihim da kuma ku ke rika controlling ibra gina kallon mata kuma su je da zama suna kallon mata Allah ya hana mutum ya zira mace ido ita ta zira mutum ido Allah ya hana domin ido shi ne yake kai labari zuciya ta fi ɗauka ta yi bisaidi domin ido kamar lens ne zai ba cikin na kyara ɗin nan idan ya ɗauki fito abu a kan zai ce kowa ne sai da mutum yana ta ganin wannan mutumin kwakwalwan shi da ya kama shi ne ta kallon shi sai zuciya kuma haifiyar karayawa zuciya idan karaya karaya karaya sai ta umurci hannu sai hannu ya ce numba sai ya umurci ka a je sai ya umurci harshe a yi magana da magana ina ne ina ne sai inda za a haɗu sai bikin sai ina ka za sai ka za ta a abu cikin amfasha sura ta kamar waɗanda ayoyin da suna in sha Allah za ka duk waɗannan abubuwan da Allah ya ambata kariya ce Allah ta kullil mu'minina yaqdu min asfarihim kuma ka kamu munai ba a sirta a cikin kenan ba ya fa zuwa jahun a kare al'auransu. su yi gina a menene wa zalik hatta zalik azku a gare su kuma inda Allah kabirun Allah mai bada labari ne ayat sa'un da abin kowa ya aikatawa sai ka samu mu ne mata su nasu ne yafi yawa domin kikina amma a wajen mace yafi yawa aka ce su mata ya buɗe min hinna su rike su da su ɗaya kenan ya hazar da huta hunta su kare al'auransu da uku wala na jihadahunna da yana da da al'auransu asalin halitta da fito da irin halitta nan ko da ta wuyan ko bashinta ka na asali ta bayyana shi ta rike rufin shi kuma akwai aso zina na waje na waje irin ta ta bayyana ɗin gol ɗinta rika bayyana gol ta rika bayyana gun a ƙwarwaronta ta rika bayyana irin yadin da ta ba da ɗan shi gashi nan a dole duka da tsahiri a fara a ta tare duka wannan haramun ne kuma nata a uku kenan wala yadda bi kumurihin ala juyubihinna ta yace su yana bada nan wuyan su nan da ta yi wani ɗinki an buɗe nan haka an an buɗe da haka kaga wasu son wuyan da inda da kirjin nan a bayyane an zo an tsora sarka ta zauna a kai shi rigar an yi shi haka ya sha wani abu amma galiban kirji a waje su da tozin kirjinsu shi ne mai za su yi wale yin ribar na ala juyubihin juyub shi ne ƙashin nan ƙashin nan da kirji a wata sutura da sama wanda za ta rufe kirjinsu har gwiwa har ya ji hakan sannan wanda kuma haisu ta shi ne jirba shi ne fina sai su ba jirba kuma su bar riga daga nan ita kuma sai ta sauka kane ɗaya da ƙasa kuma yana jan ƙasa kuma mata ne aka faɗa ma wannan sannan la yubdina zinatahunna kada su yadda su bayyana adonsu da asalin jikinsu da tufafin da suka yaba sai dai ga mazajensu ai kuma duk ‘ya'yansa ne ‘ya'yan da suka haifa jikoki ne shi kuma a wajen shi ‘yaryarsa ne kawun ‘ya'yan ne kuma ana cikin ɗan kafi sarkakiyar sai ta rasu mai yadda zai ta shi ne ake cikin yahu fahishatan babban alfashe ce da ta a da mummunar hanyar dahin da zai a kan wani irin wani harkar ne ga wani abu da ke rata kanshi ya kashe kanshi idan aka ce da wanki ta yi ciki kuma mutum yana kosin in cikar karan da zuwa ba ita ce ne ta ji wazi an ce haramun ne ko wani fasai an zai ce kaiwa ne kawai a wuce wajen ya yi zina an haifi kan shi ne ya zo ya kiɗa kai ya rufe kanshi a fili da kuma mummuna ne ba a sanin kwanci ta ba a sanin sarkakiya a kake ciki kana zaune a gidanka da iyalanka kawai ka kai sai ka shigo ina yake kanka zaka za a zo a kaje yaro ko a fita nan eh me muke da haka zai yi bayani ya shi shiru zai yi bayani ƙyaƙyanka ban jikokinka da mutuncinka da menene ɗinka ka ɗauke shi ka ce cewa hajjiya babu ko hajjiya ƙasa ko ta tsakiya ko ta cewa ta a ƙauye ta riƙe haka galibin izinin su ba mutum a zuciya ya kashe su kawai ta biyu kuma ya kunyata wallahi babban abu ne wata hanya da za ta kai mutum da fada wanda Allah ya dace ta ya dace ta ya dace ta in ka har an yi zuwa sai da ke ta waɗannan kwakwakin ya ɗayan su tukuna kada ya rufe mana asiri wata ta da zina in innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kuma da ka nan zo mu yi bayani a kai cikin kai abubuwa kusan goma ta yayi listi kan ya hana musulmi kada yi abubuwa guda goma za mu yi su insha Allah ta baraka ta'ala gobe wata ita in ba ta wajen rufe tafsiri da mu rufe izinin Allah kuma da ta abin da su ka sai mu za mu rufe mu yi jawabi rufe tafsiri Allah mai komai mai kowa ya ara mai rayuwan kenan aiwa abin da karanta karka hukunce-hukunce da yawa yake aya guda daya ta dukkanin hukunce-hukunce da tafi a yi awa biyu a bayanin su ba ba yawanci a cikin ake kawo shi ana kawo shi a aiki ne amma idan aka shiga bana in ka shi ba za ka ga tsafta ne volum ne a wai cikin mintuna haka a cikin ba Allah ubangi ya kare mu da mutuncin mu Allah ubangi ya kare mu da duniya lami lafiya ya kare mu da duniya da lahira Allahumma amin أوكي أوكي أوكي تسبيح bayan tahajjud suke sauta abu wajen tambayoyi a kamar haka tambaya da farko a yau da suke hannu ita ce assalamu alaikum ya fi zamanin wani bawan Allah ya kawo sadakan halittakani a kan yashi a cikin addu'a ana ubangiji biya maka bukatun duniya da lahira Allah ubangiji ya suturta ga duniya da lahira ya kawo sutura na likabadi don a sutura waɗanda suka mutu Allah ubangiji ya suturta ga duniya da lahira Allah ubangiji ya sanya albarka ana likabarin da aka samun shi a ofis wanda na tambayi sa na ci an kamta mana ya duka da na na matattu ne na ci abin da mutu na sani ba ta an ko kafin kuma warware shi ni da kai wa za a yi wa ce su mu kawai wannan duk da kan shi mu cika da imani ba ta yi ta ce assalamu alaikum rahmatullah malam menene hukunci sayan kayan gona idan ka ta yi kamar su tara ko wake da ajiye su ce sun yi tsada su yi asir na na biyu menene inganci daga hannu daga menene daga eh? a cikin da hannu a yayin addu'a to sayan amfanin gona tana ɗan hakan sayan amfanin gona ta ba shi sayan kashi da aiki kai wani ta lokaci da shiga da shi na wannan babu matsala wannan babu matsala abin da ke matsala shi ne ɗan kasuwa gaba ɗaya suka da wake a ɓoye wake shi ne hodin Allah ya haramta wannan Allah ya haramta wannan za ka samu waki. ba ta wannan individual ne ka ɗan samu wanda ka ɗan ajiye ya kai wani lokaci da bai kiwata rago ya ci tseren sallah ko inda ba cikin riba an za a amfani sana'a ka ɗan kiwata shi ka kiwata su ka shiga waɗannan raguna da shanun nan da waɗannan nan sallah zan sai da su in samu riba ba. matsala ba abinci ka ɗan saya mudo ka sai shi ka ɗan dan gaba sai kai ba da riba misali ɗari biyu ka yi a wannan kawai da suka aure su ko kuma iyayensu ta je ta ga mahaifinta ta ji kwanci ta cire hijabi ta aji don ba ta ya ga tashi ta ya ga abin da shike shike ta ba buɗa cinna ko kuma uban mijin, uban mijin don ta ajiye hijabi gidan kaji gidan gidan miji wanda ya ganta ko wani abu ko abna'ihin ko ƴaƴan da suka haifa idan sun ka don mama babu wata matsala ko abna'i bu'utatihinna ko ƴaƴan da ba ita ta yi ba amma ƴaƴan mijinta ta ɗaya ɗakin a ɗaya ɗakin babu wata matsala au isanihin hinna ko yayyun taura da ta maza don su donta babu wani abu kula ta ta bayyana adonta a gaban waɗannan au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan kannan su ko ƴaƴan kiyun su kaga ai ita antin su ne ina ba ai ita antin su ne anwar baban su ne ko yar baban su don ta bayyana adunta a gaba wannan babu komai au bani ikhwatihinna ko ƴaƴan yayun su ba ta suna da ya ko kanwa da ƴaƴa don ta bayyana adunta a gaban waɗannan ƴaƴan yanta ta ko kanwanta babu wata matsala au ma hunna ko kuma ita ne ta bayi tana da bayi ita ta ba ko ne ne ka gaban su ne dan gida sai ya su kenan dan su ka don okan su menene bayi aw tabi'ina khairu ulil irbati min ar-rijali irin bai kan nan wanda ta wasu hadisan ba su baya kai sai wani mai kare a gida wani wani mai ne haka wani hankance wanda hankalin shi baya kan eh, wannan mata awi tiflin da shi nan ya zaro nan. ko kanana yara da basu yaran anguwa ne makwabta su ko kawai ma an aiko ne ta ta ta ta ne kaza suna kawanci na da masu ta kawai ɗanta a zo wajenta ta sun saba shekaru to kamar family la yabhidna bi arjulihinna in ba kan da suna tafiya su mun duwa mun duwa da ake ta suna tafiya ta suna kawa haka ba su wuce in su haka ya kada ya tsaya yana a cikin maza kuma irin da kalma na masu kwas kwas da mata suke sawa din masu tsini da a ta suna kara in suna tafiya yi gulan ma yukhina min zinatihinna domin ya ja hankalin mutane su kalli ta wuce wucewa Allah ce wanda ita ce wa tubu ila Allah jami'an dukkan ku tuba zuwa ga Allah to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke kusan da mutum da ta Allah ce wala ta da ku ta ku kusa ko idan ce ya avoid waɗannan ya tsaya waɗannan ya nesa kai shi da zina sannan na biyu akwai alayyar ba'ana da kauli wajen masu da cikin ayoyin ta ta yi magana da suna karar da ya murya ya ne kare da ya murya a cikin an mutane a a zane ko irin wannan kuna shan hanzi ne a ji ba a cidda mutane ba dalili eh ya ga wani ya tsari sai ya tare eh, na cikin magana a ina da ta hankali? ka ta irin waɗannan kuma suke ci ko ba mace ta zo sayan abu an kuma wannan ka ne to Allah sun yi alheri shi a tsaya da ya zama sun dole ta yi duk da rai murya ba ya ba taba alladhi fi qalbihi maradun sai fa ta kai da za su gane wannan yan harka ne wannan mutum akwai harka a cikin ta Allah duk ya hana akwai Allah da idan mace ta fita a ciki a kan hanya shi tsira ta kan hanya ita ce tana gefe hanya ta barin mutane suna da tafiya in tafiyawa ake yi ina fata an gane da irin waya din din nan abin nan din nan wanda ya tsaya ya hanta wala ta rabu sana ba ai koyi jikin yana da cikin kiyaye zina yana mixin in maza da mata a aji in dai musulmi yana da control makarantar shi ne ina ko an gane ko a islamiya su sa hijabi a sa matashin baya matashin baya ba za da ba kuma matashin gefe a daina cikin yanyeniya a daina zama a mota da juna ana hira a mota da irin waɗannan abubuwan da suke kusantowa ga jinan Allah ya ɗauki su ce wala ta karabu zina ku yadda ku yi abubuwan da suke kusantar da kuma ku ba ta zama kina wuka na fahimci kuma na ina a fata ki ba ta a kabila hanya ce in kana so ka ga tashin hankali a duniya a zo a ci ga yar ka yi ciki gano tana da ciki in kana so ka ga bala'i da da zai zuciyar zuciyarka ya hana ka dace yanzu ya jikin ka ya hau a zo a ce ga yar ka ce tana da ciki wata biyar wallahi ko kuma da ta haihu ba ta san ba ba ita ba ne cikin kamilin ku ya rugurgu je kawai ba rushe je kawai da mutunci da komai sannan mummunan abu zina in Allah subhanahu wa ta'ala yanzu mutum sai ya haɗu da wata ya mata ciki ta haihu a cikin ta ɗau ciki sun rabu sun rabu da ta sadu da a cikin ta ciki ta je ta ta haihu ta je ta ajiye yarinya a kororo wannan su gida sun ɗauki yarinya su su kan zaman to ciki sun tarbiyyar da ita ta rana ta yi ina ya ci zanta da ta ta gama su ta a wata yarinya ina ta auren ta wannan ta auren ta ba ta tarihin ta ba ta komai ya ka ga musu ya auri ya babanta ne aljisanta mijinta ne a matan shi ne aljisanta kuma shi ce ƴaƴan da za su haihu ita a waje ta annarta ne jikanta ƴaƴanta ne kuma jikanta ne jikokinta ne kuma ƴaƴanta ne ko ko gado aka mutu a cikin a raba gado ya za ka yi kasa su waje ka matsayin uba ko su gaje matsayin baba ko su gaje ka matsayin tata su kuma su gaje ka in ta mutu matsayin ne ta da bayan da za a ta da abu sai ya rikici ko kuma kai da kuma cikin ta haihu ta yadda ita wasu suka rene ta kaje mata da hai ɗan sarki ba amma ta samu da wura Allah a haɗu ya ta ka aure ta ya auriyar ka kuma matan shi ce duba sai bacci sai bacci ya kashe ni da farka sai na kashe ma an yi sanda don kallon halan menene hukuncin kafe da wuturi an yi ba a gani da wuce da naka ta naka ya da wani kana jingine da wani a eh. yi abu da bacci ce a wuce wata ina alwalan ma inda bacci a kai shi ga yayi ana alwaɗin ma wata kila ta ji kasa ce an samu nauman tsawilun tsakilun ɗauki mai nauyin gaske da tsawo kuma ta ce ta yi Allah Ubangiji da ci samu da nan da izinin Allah subhanahu ta'ala saboda lokaci muna roƙo da Ubangiji ya yi zaman mu da ya yi rayuwar mu a cikin wannan watan albarka da bayan wata gaba daya duk abin da Allah ya nufi mu da iya yin shi Allah ya ubangiji sai mu ka mana mu kore ta cikin da muke sai wasu kuma wani ba Allah ya kawo kuɗi dubu biyu ta ɗaya a ka a asusu marayu ɗaya kuma a ka a bakin masallaci sai ina roƙon Allah ubangiji da yi wa ɗayan shi da shi ɗin albarka da ɗan iyayen shi. Ubangiji ya mana suna a cina suna ya hana da samun rufi da izinin suna muna tsawon yan kwago su samun rufi abana a cina suna ya hana da suka fi yaki da suna wakana a babu ya abana za su su kulo na bane da zai tana wa hulun na milu duka ahun su duka an talwa hab ana rabu ka rabu izi amma su suna alal mulki na wal hajji rabbi alamin sai biyu da talatin mudu alhamdulillahi abu da amma yan kasuwa su da baki ne su ta ɗaya a jirin ya wace a ɓoye shi duk inda ka leka babu wake wannan shine matsala amma wannan don na zo a cikin koye wake a aiki a cikin ta ajiye da amma akwai shayina a kasuwa idan ba a kiran shi hodin an haɗa baki wannan shine sai dai kuma a cikin nake cewa din kar a ce a samar riba ba a kusur wannan rahimar bahun ba'an samhan da tara samhan da ba'a cikin da manzo Allah Nabi ya ce Allah ya ji kan mutum ya da karsa wanda zai so cikin sauki ya tarwa mutane cikin sauki da su wani ya ji mana shi arziki na arzikin Allah ya ce wallahu khairu raziki na fara ta gane ta arzikin da kai Allah ji wani babban malamin mu da alquran a fita da hafiz wanda ya mana da nan ina ji imamu da cikin su manta ba ya ga mana misali da wani da shi da biyu ne a kasuwa sai da ya zo kawai zai sai da cikin sauki sai sai da kwando ba an kaɗan kaɗan haɗa kara kuma wancan tsada sai wannan sai da goma kunduna goma wannan bai sai da kayama ba bara duk in su da tsara a mu an ce mu je gumba ba abba ba bawa ne ba ne mai abin da ya ta layi da can ma mana kowa daga gida an ce je gumba ba wani sai ka ga ya sayar ya da cewa ya sayar ya da wannan suna kallo aka ga ya ci riba su da duk cikin gida ana masa albarka har yara sun haddace shi baba mai tumatir ni ku baba mai tumatir a ake ko an ga yaro shi ni ku baba mai tumatir baba wancan zan ba su sunan shi ba to sauki ga barka shine ake so fata an gane ko in dan ki kada hannuwa a addu'a babu laifi ne akwai hadisai akwai wurare da yawa da masu Allah ya kusa ya ɗauki hannaye to sunan su malamai suna ta inda manzo Allah ya suka kamar lokacin da ya addu'a ya ke addu'a lokacin ai eh, eh, roƙon ruwa a lokacin da ya addu'a kan mimbari in ka zo irin waɗannan wuraren mai kawai za ka inda mai ɗaga ba ka ba abin da ba mai suka ce kawai ya zama annabi an samu ya da hannu yayin addu'a jumla da wai su babu wani abu kawai ya zo a wani hadisi da sunan sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana jin kunyan bawan shi zai ɗan hannu ya roƙe shi ya bai da hannun ba tare da ya ya masa bukatu wannan jami'un ne kawai insha Allah Allah mun ji samu dace sannan ai daga hannun ya nuna ka tabbatar Allah yana ina ka ya mai ce Allah yana ko ina duk da taɓa yin hannun a rabba na atina yana nuna ta nan ko ta wannan algun din haka take yi ya nuna Allah yana sama ke amma ya ta ta tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana Allahumma amin tambayoyi na sune kamar haka ko na yi rashin mamana zan iya sauke alkur'ani da niyan adam ya gudana a cikin ayyukansa wani irin ayyukan dada kuma ko addu'a za a yi addu'a dai shine wanda kuka karanta kuma ka fara bayani kabiran Da Allah ka dafa ta musu kamar yanda suka ne tun yaro jiya mun fara fara ayan ba rabbuka an ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sadiya ya tabbata ya rasulullah bane haƙƙin iyaye na ne a wuya na bayan sun mutu yake wannan sai wa kubbir hamhuma Allah ta ji su ka tausaya musu kamar yadda suka tsawainiya ta suka yi wa hadisin ina yaro duka kake musu na biyu ana iya musu aikin haji suna suka yi ba kai mai yi in ka tabbata ya taɓa yi wa kanka ko wanda suke ya yi in ya tabbata ya taɓa yi wa kanka malamai suka tana iya gina masallaci ko makaranta, abin da kuɗi zai yi tana iya yin shi ya je wajen iyaye amma malamai suka ce al'amalul badaniya ayyukan da jikinka ne zai yi motsi ka yi su da jikinka da suka ba zuwa mamamaci waɗansu malamai Ka yi nafil filu ka wahala ka nafi ka ce duka nafil filu nan ka bawa baban kai karatu ka yi karatun ƙani ka ci duka karatun ƙani na da duk wanda ake samu na da ko wanda karafi a ba baban ka nan su malamai suka ce a amal badaniya ba ka zuwa cikin aliyya da dukiya ke yi a tona bohol da sarayar ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza wannan shi ne wannan sun ce a zuwa ɗaliban ayyukan na a dukiya ke yi ne za kai yi suke, suna iya karanta qur'ani ka tashi a addu'a ka so addu'a a kai tawassuli da alqur'ani ka yi musu addu'a Allahu a'lam kuma shi abin da malamai suka ci kenan da bayan shi ta biyu shugabanmu na da mata biyu kuma suna tare kuma ya eh, kuma yayata za ta yi aure bayan idil kitir Allah ya yi za su zauna Allah ya yi za su zauna Allah ya yi za su zauna da mijinta a United Kingdom UK yanzu ‘yan uwan mamanmu sun ce har mu gaya wa babanmu saboda matan shi kada matan shi su sani ko kada matan shi ta sani ya ci ah. bai san aka yi aure ba bai san kuma yi wuce za su zauna ba bai a kawai nan kuma bayan haka ne ko na? wanda aka shigo da ita da kudin ne wanda na ok a'a wanda ya sani kala abu dole ya sani abu dole ya sani shi ne walifa shi ne duk auren da aka daura a duniya da izinin kuma yi ba kuma a zuwa a yukin a sama ba da komai da komai kasa a boye yawa ta sani ita menene ta sani ita menene ta an gane ko wannan shi ne sai albarka ba ta gaba kuna da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina da tambaya na farko menene hukunci a mu'amu da yake bin liman sallah amma ku amma shi mamu din yana riki da alkur'ani a hannunsa yana bin karatu liman din amma a asibiti ko ne abu a wai yana bi bayan a kallo yana sa ido ba yana karanta a koye ba ya za a yi a karanta a cikin kuma ya saurari ne ba ya kai ya rika jin bakin hadisi yana farawa babu laifi wannan musamman a sallolin tarawihi da tahajjud babu laifi tambaya ta biyu tana cewa muna sallan tahajjud ne bayan mun gama muna shafi da wuturi, yana tahiya sai